kare cewa maimarin mu duka suka fari game da wa'annan riwayoyi shin aka aka yi itikari kan wannan ko a ba aka lamari yake ba yaya malum mu suka doki wa'annan riwayoyi ba ga kurin mutu za ka ga riwaya kawai shi kenan a dinga karantawa ba na'am idan ka koma cikin eh, eh, kifayatul akhbar juz'i na daya safa na 749 abu isa ke cewa man ankara imamati abi bakri siddiq radiyallahu anhu raddat shahadatahu li mukhalafatin eh, ijma wai wanda bai yarda da imamanci sayyidina abubakar ba wato shahadarsa sai wato an koma masa da shahadarsa wato shahada, mai shi wato kenan mai shi ya zama kan kuyi kenan an koma masa da shahadarsa saboda ne ya khalafa ma ijma wato ya khalafa ma wato abin da eh, musulmai duka mutu ke kai na farko kenan sa'annan in ka koma cikin eh, sawaikul muhrika juz'i na daya safa na 139 yana cewa fa madhhabu abi hanifa radiyallahu anhu anna man ankara khilafata siddiq aw umar fa huwa madha kafirun cikin mazabin abu arifa Anasiya kenan yana cewa wai wanda yayi inkari halifancin abubakar siddiq da umar wanda ya yi kare su fa'uwa ma za kafirun mai shi ya kasance ya zama kafuri in ji eh, cikin malamin da sawaikul kulborika ya fari cikin juzi'i na daya safa na 138 an yi ci gaba yana cewa wa fil muhit wato muhit kuma ya ce ya ci gaba ya ce ne la ya yajuzu salatu khalfa sun ثم قال لأنهم أنكروا خلافة bakri بكر وكان اجتمعت sahabati ala khilafatihi wai bai inganta ba mutu kai sallah bayan ba ma da wato dan shi'a saboda me yayi in inkarin ilafancin sayyidina Abubakar domin sahabbai duk gaba da sun ijma'i cewa ilafancin sayyidina Abubakar sun sun ijma'i kan ilafancin sayyidina Abubakar wannan kuma za ka same shi cikin ne cikin shawayikul muhrika wannan page nan no sannan ka koma cikin shawayikul muhrika guda gudan nan no wannan malami ke zakarwa wato mazhabin yan sunnawa wasu malumman su abin da sun ka ya ci gaba yana cewa cikin juz'i na daya safa 145 yana cewa wa marra anna a'immat al-hanafiyya kafaru man ankara khilafata abi bakri wa umar radiyallahu anhuma wai yan mazhabin abu alifa eh, yan hanafiya kenan wai sun tafi kan cewa sun tafi da kafircin da yake sun khalafa ma sai sayyidina abubakar sun khalafa ma sayyidina Abubakar da Umar sun kafurtar da su to wayan ga abubuwa ina daga cikin littattafan maluman sunnawa da yawancin su ya zazzaro manyan maluman da suka tafi kan haka nan to amma wayan ga abubuwa na cikin littattafan ku ba mu mu ba mu fito mun ce dukkan sunna abin da suka yarda da shi kenan ba saboda ba dukkan dukkan abin da suka yarda da shi kenan ba wasu suka ce a me shi kafuri ne wasu suka ce a ba kafuri bane fasiki ne sai sa ba mu mu doki wannan kurun mu doki mu Eh, wato mazabin ahlus sunna duk gaba da muke su suna kafurtar da wanda bai yarda da khilafanci Abubakar ba amma su sai suka doki kaɗan wasu ruwayoyi kaɗan da suka zo wurin mu suka zubar da ruwayen da yake manya-manyan malumin da dama sun fari game da wa'anga imamanci kan cewa wannan yana daga cikin usulul mazhab ne ba shi cikin ainihin asalin usulul din ba shi cikin ainihin asalin usulul din Na'am, idan muka koma cikin wayannan ruwayoyin da ya zo da shi nan, yanzu da mu mai jama'a da halli. Ruwayoyin da ya zo da shi nan, in ka koma cikin jawahir na na imamu yani Khomeini bisa sirruhul sharif. Yana cewa eh afwan imamu Khomeini cikin littafin da kitabu tahara yana cewa safa na 329 yana cewa yuhtamalu an yakuna al-muradu min irtizal an-nas masjid ahadin alwilayati la irtidalu al-islam wa huwa akrab a takaice abin da imam Khomeini kudisa sirruhu sharif yake faɗi wai wato riddan da ke cikin wayannan riwayoyin da sun kazo game da cewa wasu sahabbai wasu da basu yadda da wilayanci imaman mun nan ba riddan da ke cikin nan wannan ba ridda ne na shita cikin musulunci ba a ridda ne na riddan wato wilaya wato baka yi imani da wilaya bane baka yi imani da wilaya ba shi sa ta yi ridda ta kafurce ma wilaya amma baka kafurce ma musulunci ba wannan manyan waruman mu kenan suke faɗi. sannan ka ruba cikin al-dawairul kalam juz'i na shida safa na 62 na shehu hasan najafi yana cewa al-imamatu laysat min daruriyatid din bal inna ma hiya min daruriyati ma ba al-mazhab wai imama da kake ganin ga wai ba shi cikin daruriyatid din amma ne yana cikin ce almazhar sosa wannan cikin mazhabin shi'a ne su suka yadda da imamanci cewa dole ne mutu ka yadda da shi sa'annan ka zama don shi'a amma kaɗin malumman sunnawa su sun tafi cewa imamanci ba eh, su sa shi cikin furu'i ba sa cikin usul ba amma suna ihtimali da cikin eh, kan usul kamar yadda yawanci su suka tafi cewa wanda da yadda da khilafancin sai da abubakar rabbi shi ya zama mai kawuri sun sa shi cikin mai usul usul din sai sa ba ko mai zaka gani cikin da tafan shi a shekaru roki gaba dai ka shi ismail sauran mun tayi nawa ah, insha Allah sauran maka 3 minutes masha Allah na'am sannan ka kuma jawahir juz'i na shida safa na 60 yana cewa hadhihi riwayat ma wala fi akhbar al الكثيرة min tafsir منكر علي محمول على إرادة إرادة الكفر إلى إرادة الكفر في المقال الإيمان suke sun zo nan duk gaba da su da suke tabbatar da cewa wanda bai yarda da khilafanci wato wilaya imamu ali alayhi salam yake kafurtar da shi nan wayannan nan duka yana tafiya wato mukabilun ne na imani wato na imani da wannan wilayan nan ba na imani na fitan cikin musulunci ba wannan bai fi da kai cikin musulunci wato mukabilin lil iman wato imanin da wilaya imamu ali nan shine ake nufi idan baka yarda da imanin imamu ali ba wannan kafircin nan yana tabbata kan wannan ne amma ba cikin kai cikin musulunci yake yi ba wannan manyan malumman mu suke magana kan wannan mas'ala da eh, malam ke hihu yake fari cewa wato mu a mazhabin yanda muka yi itikadi ce a da bai yarda da wannan wato imamanci imamu Ali ba yana fidda kai cikin musulunci na'am ya ta karanto wasu abubuwa na lokaci ba zai bani dama ba kan cewa eh, bari sha ne imamanci yadda muka yarda da imamanci mu abun mun yarda da imamanci Allah ya lokacin sarki shi ne wanda yake zama a alƙan manzo Allah shi ke zabi zabin Allah ne amma su wurin su wani mutane ke zabi kuma imam zai ya kasance fasiki ne yana ya kashe mutane azzalimi ne ko ya yake kuma bai yiwu mutum ka eh, a nuna bacin rai ko a fita zuwa gare shi a nemi a fidda shi kan wannan ba wannan malum ba su da dama sun ga taro kuma za mu iya mu tabbatar da haka sun tabbatar cewa imama wato khalifa bayan manzon Allah duka da shi ko da azzalimi ne ko kai yana kashe mutane ne ko yana cutan mutane ne kai za a iya ya kasance imama kuma imam ne kuma ta hanyar Allah madaukake sarki suna ganin shi kamar bin shi bin wannan imamu a zalimin na kamar bin Allah ne wannan yana daga cikin mazabin ahlus sunna malumman su suka tabbatar da haka kuma cikin shauki za mu kawo shi ba tare da wani eh, damuwa da wani abin nan ba yayi tuka da yawa da yake lokaci ba zai ba mu dama mu halala shi ba amma ina ji cikin sabon mintin da za a bani insha Allah za mu halala shi na'am lokaci ya kai ko hello Sheikh Faruk. Sheikh Faruk kana da another 30 seconds in kana so Masha Allah. Ka Eurolas bismillah. Masha Allah 30 seconds. Subhanallah. To ke na za a bar shi zuwa ga sabon lokaci ya kai insha Allah. Awesome. Kuna sauraron mu Laban Kibla FM suna na Fuad Umar. Sheikh Faruk da kuma Sheikh uh, Musa Yusuf Asadu Sunna suke debate kan Kibla FM kan tafikin usulul din Uh, way wai this shaykh shaika asar sunna with differences in that it's quite clear tsakanin uh, shi'a da kuma ahli sunna ko ko izala uh, sheikh faruk kuma ya ce wai fahimtan wato sheikh asad sunna in ya zo wurin yadda shiyawa ke biyu usuluddin wai bai gane maganar da kyau ba wai bai fahimta abin da suke ciki ba shi sa suna cikin debating nan mu continue kuma mun gama za ku samu wannan shiri kuma uh, on our website kiblafm.com ya so ku ci amfanin wannan program very interesting uh, ba da bakin lokaci ba za mu koma wurin sheikh asadu sunna shi kuma ya doki the next ten minutes ya yi magana kan abinda sheikh faruk ya fada uh, bismillah sheikh asadu sunna Allah ya taka wa malam faruk da alheri magana ta farko da ya cikin maganganun da ya na farko dai a ina so mai saurari kada ya manta asalin program din nan na tabbatar wa da duniya cewa mun saba da shi a ta bangaren usuluddin ta bangaren shika-shikan musuluncin mu da kuma shika-shikan musuluncin su da rukunin imanin mu da nasu kuma ba matsalar shika-shikan musulunci ba babu wata matsala ta addini tsakanin shi'a da sunna da aka yi daidai shi'a nasu suke yi ragowar musulmi nasu suke yi ya tabbatar da haka inda ya kawo abu guda uku ya ce wa'annan su ne din nasu kaga in su ne din nasu mu da muke shida kaga babu yadda za a yi tsakanin uku da shida ya zama daidai Daya kenan cikin maganganun da ya a bayan nan yanzu ya faɗa ya ce mana kafirta wanda bai yadda da imamin ta shi da abubakar ba sannan cikin maganganun malaman da ya kawo cewa yi duk mutumin da ya ƙi yadda da shi gaban da na abubakar khalafa jima'a ya saba wa ijma'i masadar shiri'i kuma dama abinda ake bauta ma Allah da shi abubuwa ne guda haka na farko akwai alqur'ani akwai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan akwai ijma'i in ya tabbata duk sahabbai sun yarda cewa sai da na abubakar shugaba ne wani ya zo daga baya Abin da sahabban annabi suka ijma'i suka ce sun yadda da shi shi ya ce bai yadda da shi ba wannan ya saba ma ijma'i kuma da nassu qur'ani duk mutumin da ya haka dan wuta ne ba ni na faɗa ba Allah subhanahu wa shi ya faɗa haka ya faɗa a suratul nisa'i aya ta 115 ya ce wa man yashariqar rasula wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa in yabi ghayra sabilil da wani tafarki wanda ba na mu'mine ba su waye mu'minan farko a duniya su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin su suna zaune gaban annabi Allah yake nuna su yace da sauran ulaika humul mu'minun haqqan da haka sai Allah yake ni zallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wannan aya ta farko kenan ka koma cikin littafin ka na hajjul balaga a shaɗi na ɗari hudu da ashirin da bakwai wa min kitabin lahu alaihi salamu ila muawiya na daga cikin abin da shi sayyidina ali ya rubuta aika masu sayyidina muawiya yace masa innahu baya anil qawmil ladina bay'u ababakar wa umar wa usman ala ma bay'uhum alaihi yace ka sani fa mutanen da suke min mubaya'a su ne waɗanda suke yi ma abubakar da umar da usman mubaya'a kan abin da suke musu mubaya'a sai yace falam yakul da an tara. mutumin da yake nan bayan an riga an yi mubaya'a ba shi da zaɓi wala da za'ibu an ya mudda mutumin da bai nan bai da iko ya dawo daga baya ci da yadda ba sai ya ce wa inna mashura kai al'amarin shugabanci da bayan annabi ya koma zuwa ga Allah shura ne bil muhajirin wal ansar tsakanin mutanen makka da madina ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda yake fa in istama'u ala rajulin idan muhajir da ansar suka haɗu akan wani mutum musamman imamin suka ce wannan mutumin shi ne shugabansu sai ya ce kana zalika lillahi ridan wannan ya kasance yadda ne daga wurin Allah idan Allah ya yarda da abu kai ta koma gefe ka ce baka yarda da shi ba da nassin maganin ayi ibn abi talib mai hukuncin wanda Allah ya yarda da abu shi kuma ya koma gefe ya ce bai yarda da shi ba musulmi ne shi ko ba musulmi ne kai kamata ka ba mutane amsa sai ce fa in kharaja min amrihim kharijin bi fa'anin aw bi bid'atin idan wani mutum ya je ya fita akan abin da muhajir da ansa suka ittifaki kan shi da suka ko wata bid'a sai ta radduhu ila ma kharaja minhu a dawo da shi yace fa in aba in yaki qataluhu a yake shi al-tibahi ghayr sabilil mu'minina domin dukan tafarkin mutanen kirki wallahu allahu ma tawalla wannan magana ce ali bin abi talib ya faɗe ta wannan ita ce magana ta farko da ta magana da ta faɗa cewa wai saba ma ijma'i ne magana ta biyu ina so masu saurara su saurara da kyau ya ce wai wanda ya bar wulayancin sayyidina ali ya kawo maganar kumaini wai ya yi ridda amma riddar da wulaya ya yi ba da musulunci ba ta ta ganin a ce mutum ya yi ridda kuma ba ridda ba ce ta fita daga musulunci to ga maganar da kumaini ya kara faɗa a cikin littafin al-mazkur wannan littafi na mazkur wato a shafi na wato Dari shida da talatin da uku yake faɗa yake cewa wal akhbaru fi maudu, al mawdu yace hadisai ba a cikin wannan bajira wa bi hadha al madmun da abin da suka kunsa kasiratun suna da yawa sai wai wa istafa min Iha. akan samu fa'ida idan aka tattara wa'annan hadisai anna wilayata ahli al bait lalle ba mutum ne da da imamanci na ahli al bait shartun fi qabul al a'mal wato sharaɗi ne na idan yi aiki a karɓa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ban huwa shartun fi qabulil imani billahi wan nabiyil akram ka shi ne sharadi wajen yin imani da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan sharadi ne na yin imani da Allah da annabi mutum kuma da yi aka rasa wannan ya hukuncin sa wannan maganan komai ne shi ya faɗe ta da kanshi a cikin wato littafin shi da haka maganar da ya faɗa ta gaba yake cewa wai shugabanci Allah subhanahu wa ta'ala ne yake tabawa amma mu mun yadda da mutane a zo a yi zaɓe to mu al'amarin shugabanci bayan annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ya kasu gida biyu akwai wanda suke ganin cewa nafsi ne kai sai annabi ya naɗa sai da na abubakar daga cikin masu wannan fahimtar wato da dama akwai su akwai wanda suke ganin cewa al'amarin shugabanci shura ne bayan annabi ya rasu kuma shugaban wannan tafiyar shi ne na abubakar da da na ali Allah ya kara masa yadda amma ina so shi malam faruk ya ban amsa yanzu abin da ake yi a ƙasar iran na shugabanci a zaɓi shugaba wannan shugabancin da ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ne daga nasa sama ya naɗo shugabanci ya ce shugaba ne wannan a shugabantar da shi sannan shugabannin da ake zaɓa yanzu a ƙasar Iran shugabanni ne masu masumai ko ko a'a a cikin su ana samun min masalihu da waminna duna zalika wannan amsa ce da ya kamata ta ba mutane ita sannan da kake cewa wai ba a fahimci littafin ku ba ba aikada ba duk ba maganganun da nake karanto ba a cikin littafin ku ba nake karanto maganganun nan in ce an faɗa a ciki shi yasa nake faɗa nake cewa abin da ya fi ta fito kai tsaye kawai abin da yake shi na asalin abin da ya haɗa musulmi da ku mm, a kan ina ne matsalar nan ta faru wanda duk zai bi tsoron Allah ya zo ya gyara a kanta don a zo a gyara a kanta. Yana daga cikin maganganun da malaman ku dai su ɗin dai da kake faɗa su ka duba cikin littafin ikon nazara fi a kanin ikiratul tsahira ya zo a cikin wato wanda saba'a na wato darul abuwa da yi suka buga da balan ya faɗa a shafi na ɗari da hamsin da uku mujallabi na sha takwas ya ce wa laita shi'iri ya ce kaifin ilimi na ya ce an yi wani bambanci ne baina man bin billahi wa rasulihi tsakanin wanda ya kafar ma Allah da annabi wa baina man kafara bil a'immati da wanda ya kafirce a a'imma ma a subutul imama min usulid dini tare da kasancewa wannan imamancin kuɗe ne daga cikin asali na addini. Na haka a aƙidar ku daga cikin malamai ga shi wani yana faɗa cewa wannan fa duk mutumin da bai yarda da shi ba fa daidai yake da wanda ya kafirta da Allah ya kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su da ainihin wato bambanci. Sannan haka wannan malamin ya kuma faɗa wanda ake ce masa Muhammad musul wanda ake ce masa da wato alfaizul kashani a littafin su minhajin najat a shafi na arba'in da takwas wanda dafa asu wato darul islamiyya da bayrus suka buga a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da bakwai Ya ce wa man ja'a da imamata ahadahum wa man ja'a da imamata ahadihim ai al-a'imma al-islamiyya a shari'a sai ce ta huwa bi manzilati man ja'a da nubuwwata an biya. yace duk mutumin da bai yarda da imamancin ɗaya daga cikin mutanen nan da annabi ya naɗa ba kafin ya koma zuwa ga Allah daidai yake da wanda bai yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan imamancin da kuke ta rigima a kan shi kuka zo kuka raba al'umman musulmi a kan shi kuka zo kuka ɗibi sahabbai da dama kuka tura wuta a kan shi kuka zo kuka ɗibi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuka zuba wuta a kan shi kuka zo kuka raba sallar ku daban kuka raba alular ku daban akan ta har yanzu ina rantsi duk inda za ka zagaya Qur'ani ba za ka samo mana aya mu ma ba wacce take nuni akan wannan imamanci tunda kun da cewa kai ka faɗa cewa wannan kawai na daga cikin abin da ke sa ka zama ɗan shi'a ne ko ba shi ko ba shi da mutum zai yi musulunci me yasa ba za ku haƙura da shi da ɗan al'umma musulmi ta haɗu musulunci yana da muhimmanci a mm. idan ku wannan shine abin da zan ba ka amsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuna sauraron mu live on Kibla FM suna na Fuad Umar wow um, strong um, knowledge you know ana ba mu karatu ne masu tsada kuma bayan Allah guda bin ga suna zuwa right point suna sake maganan kuma suna fito da shi raw live on Kibla FM a Sheikh Faruk ina ce kai kuma ka ji bagagganun da ya fito bakin wannan bawan Allah a Sheikh Asadu Sunna ina so ka baka doki 10 minutes ya so ka yi maganan ka in ka gama wannan mun change strategy mu shiga wurin wato direct rebuttal mun yi haka shi mu bude phone line shi nan warko shine 207 660 7231 207 6607231 namba na farko kenan namba na biyu shine 207-242-8593 207-242-8593 in kun kira an ba ku dama ku yi naku ta ku kawo tambayoyi right after in check faruk ya gama 10 minutes shi nan mun shiga ta wannan ah, wuraren nan da za mu doki ah, tambayoyin nan shi ta check faruk ah, bismillah 10 minutes Masha Allah. Na'am. Ina ji malam ina nan yana tuma cikin topic maudu'in da muke kai. Ya tuma yi shiga nan ya tuma yi fita nan. Ina alakan din kuma da batun shigar da matan manzo Allah cikin wuta shigar da kaza kaza. Wannan duka harijin maudu'i ne. Muna kan muna maudu'i kan batun din kuma wannan malar malam shine wanda yake yi zabi wannan maudu'i. Kuma alhamdulillah tun da nake magana ina yawo cikin da samu. amma shi ko cikin littafin su ɗaya bai kira ya yi isbatin usuluddin cikin littafin shi ba ya nuna cewa usuluddin ga sunan ga sunan ga sunan na nuna maka cewa ainihin usuluddin da yake idan mutum ya kama shi ya zama musulmi shine na kawo mukan nan amma shi malam bai yi wannan kokari ba kuma ina ji malam da kanshi ma bai fahimci imamancin ba ma domin na ga yana cewa wai zaben zarin da muke daga Iran na imamancin zalunci ne ko imamancin menene. ne ina ji shi da kanshi ma bai fahimce imamancin nan sosai ba to idan muka ba cikin littafin su al na kadi eg na 345 eh, yana cewa ina ce for unknown reasons Sheikh Asadu Sunna ya balance ya fita kan line to me yasa menin dalili ba mu sani ba za mu yi kokari mu dawo da shi back asap ya so a ci gaba da wannan karatu shek faruk yana kan amma mun holding shi right of domin shek asadu suna ya ji maganan da zai yi yana da very important tun da suna debate ne ya kamata su zo su ji maganan junansu ya so da su ba da responses nan su yi shi kuma accordingly za mu kokari mu zo da shi back shi sheka musa asadu Sunda da yake kana um, kuma to za mu yi kokari mu kawo shi back sheka faruk shek faruk yana nan tare da mu e, za mu bari shek faruk ya hold on kari ya dibiya ya hold on muna nan tare da shi ya so mu kawo shek asadu sunna mu dibiya shi kuma kan uh, line ya so mu continue wannan uh, debate da kuke saulara akan Kibla FM. Suna na Fuad Umar. Kibla FM muna da website shine www.kiblafm.com. Ku yi kokari ku ta logon kan wani website akwai programs muna sa su wurin nan. Wannan shirin mun gama kuma za mu dibiya shi kan kiblafm.com wanda ke bukata mai shi ya ci amfanin shirin nan. To, um, muna kokari mu kira a shekasa da suna back um, kuma muna kawo su direct ne shi yasa um, Faruk yana tare da mu yanzu Sheikh Asadi Sunna muke dabara mu samu shi. Uh, mun samu shi right off mun zo da shi kan air. da yake ba wurinmu mu abin yi happen ba. That is uh, quite clear. wurinmu everything is set. ba mu samu ba mu da wani ishu nan ga wasu whatsoever shi sa kuka gan Sheikh Faruk yana kan shi sa Sheikh asad Sunna ta endi shi ne networking nan ke act up amma na san shi kuma yana saulara ya zo back on ya so a engage with um, Sheikh uh, Faruk da yake wannan debate wa'yan gabayin Allah guda biyun nan sun determine su su su bari mu ci amfanin su shi yasa a yi hakuri ya so a samu su a back mu zo mu ci gaba da wannan program shek Faruk kuna hope kuma kamar pointin da yake so ya make nan kari ya manta da point na da yake in aka samu break hakan ga yana can cire mutum kuma off um, wato rhythm yana cire mutum of rhythm shi yasa ina hope kamar shek Faruk ya note inda ya saya ya so mun zo da Sheikh Asadu suna ya continue right off inda ya aje wato maganan shi very important shi sa um, muna da schedule mu kuma kan wato website mu na kiblafm.com in wani abu ne za ku yi ku log on wurin na kun samu update kan programs da muke cikin etc etc uh, akwai kuma contact details kuma a kan wannan websitin nan sai faruk arwayo yana nan tare da mu sai kasar sunna mutan duniya ana salara ka dawo ya so a continue wannan discussion salamu alaikum shi Kasar sunna wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to san da dawowa shi Kasar sunna ya yanke ko eh to a kai ka yanke amma dai shek faruk yana nan tare da mu layin ka yanke network ya yi hali eh, a na bai yi wa kai ne eh bai yi wa kai ne network eh? nan ne muke sabani ya yi hali kasan san uh, Ghana da Nigeria Africa yanda networking suke to ba da batin lokaci ba bari mu zo da Sheikh Faruk ya so ya ci gaba kuna sauraron Kibla FM Sheikh Faruk ina ce mun samu Sheikh Asadu Sunna bismillah na'am abin da muke fadi shine ina ji shek asabi sunna da kanshi bai ma fahimci ainihin abin da ake ce ma imama ba saboda don na ji cikin zance sa ya ce imama kai yanzu tun da mun ce imama don mun ce malum masu sun ce imam imam ko da azzalimi ne mai kashe mutane ne fasiki ne bai kamata wato a fita a fidda shi kan wannan kujera ba kamar yadda malum masu suka fadi ke ke nuna cewa wai yanzu Iran da suke na da eh, sarauta kan kujera presidency da ake ajiyewa Eh, su ma eh, ba a zalibi wani wani abu ne kwashin dai kama haka dai da ya faɗi to wannan na tabbatar cewa malam da kanshi bai ma fahimci imaman ba ma sam kamar yadda malumman su suka fari, suka yi tarihin imama in ka duba cikin almawatif, safa na na na iji e wanga babban malamin ilmul kalam ne a wurin su yake cewa cikin safa 345 yana cewa al-imamatu ri'asatun ammatul fi umurid din wa dunya wai imama shine shugabanci eh shine eh, shugabanci ri'asa wato shine shugabanci cikin shani eh, addini da duniya duk gaba daya wato shani addini ya kamata mai shin ya zama yana da cikakken imani da cikin shani addini musulunci sannan kuma na shanin umurin duniya shi yasa wannan tarihin malamin su na farko kenan sannan kuma ka koma cikin ta ibn khaldun safa na 191 yana cewa al-imamatu niyabatu an sahibi shari'a an sahibi shari'a fi hifzi din wa siyasati dunya yake cewa wai imama eh, imamatu wai wato shine niyaba ne wato sayawa madadin sahibi shari'a wato wani ba annabi na kiyayewan addinin musulunci da siyasa na duniya wato kiyayewan addinin musulunci a protect addinin musulunci da me ake protect addinin musulunci da Fatikan Church protect addinin musulunci la kamar yadda zamu karanto abinda malumar suka fadi saboda ba za mu bari al'umma ba su ji shi ba sai sun ji shi abinda eh, malumar su suka faɗi game da eh, imama ko yaya imaman yake imam yake za ka iya ka ka bi shi ba tare da wani jayayya ba Sai sa nan muke so mu koro an kulla al'umma mu itikadin mu na cikin shanin eh, musulunci idan wasu malumma suka ce wai an ce eh, idan baka yadda da wilayan Imam Ali ko a imma ba ka fita cikin musulunci shanin wato wai malumma da dama sun yi ijma'i kai ba ijma'i bane wasu malumma suka fadi wasu malumma ba su tafi kan wannan ra'ayi ba sam sai sa kuma shanin asali ta usuluddin na yadda da Allah subhanahu wataala ba taklidi shi ba taklidi ciki wannan shani ne na imani na ta zuciya sai sa wannan kana ne da hujja wanda yake gashi clear ka ruci wannan ka yi imani da shi amma ba taklidin wani wani malami ya faɗi ra'ayin shi ne ya tafi da ra'ayin shi wasu malam-ba da dama kuma sun ce wannan bai fi da mutu cikin musulunci kamar yadda muka karanto muku gaba amma su suka ce wai imama imama da shi koda ya kasance fasiki ne koda mai shin ya kasance fasiki ne zalimi ne bai kamata bai yiwu abin shi ba eh, ya yiwu ba ya sa a fita zuwa a yake shi a da shi cikin wannan eh, kan imamanci shi ba in ka duba cikin littafin ga al'aqidatu tahawiyya sofa na 471 yana cewa wa tusbitu al-khilafatu ba'da an-nabi li Abi Bakr Siddiq tafdilan mu wannan gefe tukunna in ka koma cikin littafin al-Qadi Abi Bakr al-Bakalani cikin littafinsa at-Tamhid sofa 181 yana cewa لا ينخلع الإمام بفسقه بظلم وبظلمه بجذب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء يدعو إليه في معاصي الله cewa wai bai inganta ba wato wato wannan imama wannan imamin nan ko da shi fasiki ne bai inganta ba bai yiwu ba a da shi kan wannan imamanci da shi lafanci ko da fasiki ne ko kuwa a yana zalimtan mutane ne da gazbil amwal da kwace wato kudaden su a hannayen su yana kwacewa da karfin shi wa darbil afshan eh, wa darbil eh, afshar da wato dukan mutane ko da yana dukan mutane ne bai kamata a a gare shi ba wa talawul nufus muharrama ko da ce yana yana wato kashe mutane ma ne rayukan wanda yake an haramta shi wa tatilul hudud kuma yana wato eh, bai saya bai bin kan addin Allah hududillahi wala yajibu khuruj alayhi bai kamata a fita zuwa gare shi a yake shi ba su yalla suke duban imam kenan ko da fasiki ne ya kamata a bi shi sai ce ne bal yajibu wazuhu ya kamata ya wajaba mai wazi wa tahwifuhu kuma a suratar da shi wa tarku ta'atihi fi shay'in eh, yad'u eh, yad'u ilayhi fi ma'atillah kuma a bar abubuwan da yake yana urun mutane abu abubuwan da yake yana urun mutane eh, wanda yake ba kan hanyar Allah ba sai sa su yanda suka duki imam kenan sun duki imam ko da wato ya zama ko da azzalimi ne ya kamata a bi shi ba wani abu ne saboda domin su protect image wasu imamai da suka zo zamanin Banu Umayya da zamanin Bani Abbas to aka kuma zaga ci gaba imam tahawi yana fari cikin sharwa aqidatu tahawiya eh, safa 379 yana cewa wala nar wala ولا نرى الأروج بأئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بالمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافات a takaice abin da yake faɗi wani ba mu ganin fita zuwa ga a'imman mu wato mu fita mu yake su mu fidda su kai domin sun kasance su fasikai ne suna zaluntar mutane bai inganta ba a fita a dai a yake su ko da ce wato wai su suna ganin duri zuwa ga su suna ganin bin wannan imamin nan kamar bin Allah ne subhanahu wa ta'ala minti na sauran nawa sauran one minute to ina ji bari saya nan ya so barin abin ga shi ma ya ci gaba da shi insha Allah hmm, masha Allah kuna sauraron Kibla FM suna na Fadu Umar uh, once again muna da website kiblafm.com Sheikh Asad Sunna Sheikh Faruk ya wulga maka wai ya ga wasu yi na kura cikin maganganun da ka yi to wannan kuran da ya gani nan ina so ka kuma ka doki yanzu ku magana ah, on average 30 minutes each to yanzu da next 10 minutes nan ya zama rebuttal ne in kana magana ina so ta mishi tambaya cikin wannan 10 minutes ne in kai tambaya ya doki minti daya ya baka ansa za ka yi tambayi kamar biyar within that 10 minutes ne shi kuma ya yi maka haka nan ya so mu zo da college nan bismillah Sheikh Asadu suna na ce yanzu za ka doki mintoci goma ta mishi tambayoyi daya bayan daya in ka yi tambayan doki minti daya ka yi tambaya daya shi kuma ya doki minti daya ya baka ansa ka mishi ido wannan gaban guda guda biyar shi kuma ya yi maka haka nan ya so mu zo da kwalisin nan cikin maganan bayan na gama 10 kenan wannan 10 minute nan zai zamu mix sharp zai zamo kaman yanzu za ka mishi tambaya ne daya bayan daya shi kuma maka daya bayan daya ya so mu samu wani direct responses domin mun samu 30 minutes each of 10-10 uh, minutes na times 3 na fata an gane yanzu tambaya zan bai kenan eh za ka mishi tambayoyi guda guda biyar ya baka ansan nan kuma direct shi kuma ya maka tambayoyi guda guda biyar da na so a gurguje maganganun da yayi in ce wani abu a kansu don kaga ya faɗi cewa ina intikali wato ina tsalle-tsalle daga nan zuwa nan Allah ya sa dai masu saurari suna sauraron mu to wanda dalili suke magana ko ba to yadda mu yi shi haka mu kara muku 10-10 minutes kuna mu shiga cikin wannan format ne shi ta bi similar 10 minutes similar na gane na gane da ya ce wai ban ambaci usulul din ba namu to ainihin maganar maganar usuluddin a wajen ahlus sunna abu ne da yaro dan aji biyu zuwa uku kafin ya bar islamiyya duk wanda ya karanta littafin arba'unan nawawiya ya riga ya san me usuluddin namu ya san me shika shika duk wanda ka tambaya kace ya faɗa maka usuluddin ne arkanul iman sanin su kamar rana ne lokacin da ta fito ke sa bai bukatar ma wace na tsaya faɗa maka bayan kuma na ja maka ayoyin qur'ani ɗaya a suratul baqara dai a suratul nisa'i wanda haka maganar tafi ba a kawo dalili ba ba ta taso ba abu na uku maganar da ya faɗa cewa wai mun shugaba ko azzalimi ne ko kaza ko kaza abinda malaman sunna suke cewa duk mutumin da ya riga ya zama shugaba sawa'un al'umma zaɓar shi ce ko ko a'a kwata shugabanci ne da ƙarfi in ya riga ya tabbata ya samu shugabanci to maslahar a tashi a zubar da jini da kuma maslahar a yi haƙuri a yi masa biyayya wanne ne ta kuma wannan magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya yi ta a gurare da dama ɗaya kenan sannan na biyu waƙi inda muke rayuwa yanzu a duniya a kalli dukkan ƙasashen da suka ga cewa shugabansa azzalimi ne sai suka tashi suka ce sai sun cire shugaban yayin da suka tashi suka ce za su cire shi duka za ka ga sharrin da suke kawowa daga ƙarshe ya fi kallon da suke so su ainihin wato gyara wannan ba sai na buga maka misali ba in ce maka akwai kasa da kaza da kasa kaza wannan kowa ya sani iraki kowa ya san abin da ya faru ina ne kowa ya san abin da ya faru ina ne kowa ya san abin da ya faru daga nan da mutane suka tashi suka ce sai sun cire shugaban sai sun canza sai ka ga sharrin da za su kawo ma al'umma ya fi kuma amfanin da za su kawo ma al'umma amma ina so kada mu fita daga tamimin maudu'in malami faruk shi a gurin shi idan magana ta zo daga wajen ma'asumi domin al'imamu jafar sadiq inda kuma a gurin ku ma'asumi ne mu kuma babu wani ma'asumi a wajen mu sai mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruwayan nan da na kawo na ce tana cikin usulul kafi cewa fa aka yi buniyar islamu ala khamsati ashiya an gina musulunci ne bakan abu guda biyar sallah da zakka da azumi da aikin hajji wal wilaya da kuma wulayen nan qala zurara sai zurara ce wa ayi in min zalika a azamu wanne ne ya fi kowanne daga ciki girma Ka qala sai yace al wilayatu afdalu li annaha mutahunna wannan magana da nake faɗa ba tana cikin usulul kafi da littattafai da dama na shi'a a wajen su wannan magana daidai take da annabi ya faɗi wannan magana to nake cewa cikin tambayoyin da in na dawo zan masa shi wannan ruwayar mu ne ba mu fahimce ta ba ba mu iya larabcin ba ne muka karanta ta haka ko ku a'a ruwaya ba ta inganta ba ne ku wanda suka ga a fata wannan na daga cikin tambayar da zan mai idan na zo mu sake komawa kan samimin maudu'in da muke yi wancan maganin da nan ina buga misali ne cewa komai sun riga sun rarraba maganar fadin ya faɗa ina so a lura da ita da kyau ya ce wannan